بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة شهداء والنسافيات الهمش <clears throat> شهد رمضان شكرا لدبو الآن بدريه تدع أربع الباهدر عن نبي صلى الله عليه وسلم وان دي دي دي دا شاشدة غوات البيار شكرا لدبو بيو دقو مشاتر الميلادية أولا مسألة شيمي البركة أنا أبو بكر الصديق كنا بكر ألي شكرا لله اللافية عند مكي خرس للتافية صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والله سليم ابن عيد الهلالي da Ali Hassan Ali Abdulhamid wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha tara a wannan littafi muna babi na goma sha hudu inda mawallafan suke bayani akan bude baki wancan karatun mun magana akan lokacin da ake bude baki sannan mun tsaya inda muke magana akan falalan bude baki gaggauta buɗe baki bayan rana ta faɗi sannan suka jawo hankalinmu bisa waɗansu abubuwa ko fa'idodi cikin hadisai da suke ƙarƙashin wannan ah, kwaɗaitarwa da annaba alaihi salatu wassalam ya da bayanin da ya cewa wannan saɓawa ne ma farkin yahudu da nasara ah, mun karanta tambihi na farko a wancan ah, karatu na ƙarshe da muka yi sai tambihi na biyu suna cewa al-ihtisabu bil islam yakunu jumlatan wa tafsila riko da musulunci yana kasancewa ne gaba daya a dunkule har ma a fayyace kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis sulmi kafa ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin musulunci gaba ɗayansa gaba ɗayan ku wa alai yace musa wannan فتقسيم الإسلام إلى لباب وخشوع rarraba musulunci zuwa ga abubuwan da suke na cikin ciki da abubuwan da suke kamar ɓawo na waje-waje kenan bid'atun jahiliya bid'a ce ta jahiliya asriya yar zamani muradu ha manufanta balbalatu afkarin musulmin ɗaiɗaita tunanin musulmi wa idkhaluhum fi dawwamati al-ihtimamat da kuma shigar da su cikin dimantan kulawa da abubuwan da allati la asla laha fi dinillah wadda ba su da asali cikin addinin Allah bal tamtaddu juzuruha ila al-maghdubi alaihim a a bari ma eh, tubali da asasi na waɗannan abubuwan da ake jawo hankalin mutane su bayar da muhimmanci a kai asalinsu na komawa ne zuwa ga waɗanda aka yi fushi da su wato waɗanda Allah yake fushi da su allazai na yi'minu na bi ba'adun kitabi waɗanda suke bayar da gaskiya da wani sashe na littafi wa ya kuro na bi ba'ad suke kuma kafir ce ma wani bangare ɗin wallazai na umir na bi mukhalafatihim jumlatan wa tafsila waɗanda aka umarce mu mu saɓa masu abin dunkule har ma a fayyace وقد علمت ثمرة مخالفة اليهود والنصارى kuma da waɗannan hadisai da muka karanta ya kai mai sauraro ka fahimci fa'ida ko amfanin saba ma yahudu da nasara wa annaha baqa'ud dini zahiran aziza kuma cewa wannan fa'idar ita ce wanzuwar addinin musulunci yana mai galaba mabuwaye tambihi na uku الدعوة إلى الله mu'minin المؤمنين لا تنفصل عراها كلا ga allah da kuma tunatar da musulmi Igiyarta ba baya yankewa wato abubuwa ne da ba a raba su a kowane lokaci kira wanda ba musulmi bai shiga musulunci da kuma sanatar da musulmi ya yi riko da musuluncinsa ba a raba waɗannan abubuwa guda biyu wal ahdathul jisam manya manyan ababen ƙi allati hakat bil ummatin islamiyya waɗanda suka yi wa al'umman musulmi ƙawanya la taj'aluna nufarriqu bayna sha'airillah ba za su samu ba mu rarraba tsakanin manya-manyan alamomi na addinin Allah wala tad'una ila tafdil ba'dha ila ba'd kuma bai dace ba su janyo mu zuwa ga fifita wani sashe akan wani sashe istighfafan bi muna masu izgili ko rena waɗansu sashe cikin su fa har mu je muna cewa kama yaqulu al-kathirun kamar da yawa suke fada a wannan zamani namu hadhihi al-umuru tadhiyatun waɗannan al'amuran da kuke bayar da mahimmanci a kansu abubuwa ne na sama-sama wa far'iyya na rassa wa khilafiyya wadda ake saɓani a ciki wa hamishiya na gefe yajibu an natrukaha da haka ya dace ko ya wajaba mu ƙyale su wa nurakkiza juhudana ala al-khatt al mu tattara kokarin mu ta babban musiba alladi farraqa saffana wanda ya rarrabe tsakanin sahunmu wa shattata shamlana ya kuma ɗaiɗauta haɗin kanmu fa ha ta ayyuhal muslim adda'i ila Allah ala basira to kaga dai gashi nan kai ya kai musulmi mai kira izuwa ga Allah akan basira kada alimta ka sani min hadhihi al ahadith sharifa daga waɗannan hadisai masu girma anna baqa ad-din zahiran cewa wanzuwar addini yana mai galaba manutun bi ta'jilil yana tattare ne da gaggauta buɗe baki ta yatahaqqaqu bi ghurubi qurs shams wanda wannan ɗin yana tabbata ne yayin da ƙwallon rana ya faɗi ya gushe ala saurara falyattaqillaha rijalun lallai waɗansu mutane su ji tsoron Allah waɗansu mutane ne Sune waɗanda ya zumu na annal iftara inda zuru shamsi fitna wanda suke riya cewa gaggauta buɗe baki a lokacin da rana ta faɗi wa yi ce wa da'awatu ila ihyayi hadhihi sunna da'awatu ila dalal wal jahl kuma suna riya cewa kira zuwa ga raya wannan sunna ɗan kira ce wai zuwa ga bata da jahilci wa ib'adul muslimina an dinihim koko nisantar da musulmi ne daga addinin su au annaha da'watun la qimata laha ko ma riya cewa wannan kira ne wadda ba ta da kima wala yumkinu an yastami'a alaiha almuslimun ko kuma cewa musulmi ba zai yiwu ba kansu ya haɗu a kanta li'annaha min al al-far'iyya saboda tana daga cikin al'amura ne na rassa al-khilafiyya wadda ake sabani akai aw min al-qushur ko daga cikin bawawan addini ba abin da ya shiga gurfin ciki ba wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai da agaji da Allah madaukakin sarki to sai suka ci gaba da bayani akan abubuwan da ya dace mutum ya yi ko yadda ya dace mutum ya bude baki fakara na dalin suka ce alfitru qabla salatil maghrib ana bude baki ne kafin ayi sallan magharaba kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yukhtiru qabla an yusalli annabi zira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana bude baki kafin yi sallah wannan imamu ahmad da abu dawud suka rawaito shi daga anas da sanadi kyakkyawa li'anna ta'jil al-fitr min akhlaq al-anbiya saboda gaggauta bude baki na daga cikin ɗabi'un annabawa an abi darda radiyallahu an hadisi zo daga abu darda Allah shi kara yarda a gare shi cewa salatun min akhlaqin nubuwa akwai abubuwa guda uku waɗanda suke cikin ɗabi'un annabawa ne na farkon shine ta'jilul iftar gaggauta buɗe baki in an yi azumi wa ta'khirus suhur da kuma jinkirta cin abincin sahur wa wad'ul yamini 'ala ash-shimal fi as-salah da ɗora hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah wato yin qabdu ke wani hadisin tabarani ya rawaito shi a cikin littafinsa al-mu'jam al-kabir kamar yadda alhaifin ya faɗa a cikin majma'u zawa'id kuma ya ce an rawaito shi an jingina da annabi wata riwaya kuma ta tsaya akan shi abu darda kuma cewa shi wanda ya tsaya akan abu darda ɗin shi ya fi inganci mawallafa suka ce wannan mawukufin kuma yana da hukunci na wadda aka ɗaga izuwa ga annabi don magana ne akan gaibu sahabi ba zai faɗa da kansa ba sai in yaji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku alama za yuftir mai mutum zai buɗe baki da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hudd